فخيره إليه نافع وشره إليه سابق يتحفظ إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتفضل إليه بالمعاصي وهو حكيم إليه فلا إنسانه وبره وإنسانه إليه يسده عن معصيته ولا معصية العبد ونوره يفتح إحسان ربه عنه فألهم الظهر تقلب القلوب أما محبة من هذا شأنه وتألقها بمحبة سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبه فإنما يريدك لنفسه وغرضه منك والله سبحانه وتعالى يريدك لك كما في الأثر الثلاثي عبدي كل يريدك لنفسي وأنا أريدك لك فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استدرك قلبه محبة سواه وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يرفع عليك لم تعامله ولا بد له من نوع من أنواع الرزق والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلى فالدرهم بعشرة أمثاله إلى ثمن مئة ريب إلى أرقام كثيرة وسيئة بواحدة وهي أكثر شيء محوى وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة ومن أولى منه باستفراد المسلم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 mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau 23 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi wallafar babban malamin nan al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 149 a cikin wannan littafi sannan kuma a jerin mu wannan shine na 325 malam yana ci gaba da fadar irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake wa bawansa waɗanda ni'imominsa kadai ya isa su ta bawa ya rikacin kunyar ubangijinsa ya isa su sa bawa ya so ubangijinsa ya bauta wa ubangijinsa ya nemi wato taimakon ubangijinsa yake cewa wa kullu ma minhu ila abdihi almu'min yad'uhu ila mahabbatihi duk wani abin da Allah zai wa bawansa mumini to wannan abin zai ja bawansa zuwa ga san ubangijinsa duk wani abin da Allah zai wa bawansa wannan abin zai ja bawansa ne zuwa ga sansa mimma yuhibbu al aw yakrahu abinda bawan nan yake so ne ko baya so fa ata'uhu wa man'uhu kyautar ubangiji da haninsa wa mu'afatuhu bayar da lafiyarsa da zai yi wa bawansa wa ibtila'uhu ko jarrabarsa wa qabtuhu qabduhu wa basuhu ya ya wato ya rike arzikinsa ko ya shimfida masa arzikinsa wa adluhu wa fadluhu ya mu'amalance sa da adalcinsa ko da falalarsa wa imatatuhu wa ihya'uhu ya kashe shi da raya shi wa lutfuhu wa birruhu da sa da birrinsa wato alherinsa wa rahmatuhu wa ihsanuhu da rahmarsa da kyautayinsa wa satruhu wa afuhu da sitircewarsa da afuwarsa wa hilmuhu wa sabruhu ala abdihi da juriyarsa da haƙurinsa ga bawansa wa ijabatuhu li du'a'ihi da amsawarsa ga addu'o'insa da yaye masa damuwarsa wa igasatu lahfatihi da taimaka masa lokacin bukatarsa wa tafriju kurbatihi da yaye masa damuwarsa min ghairi hajatin minhu ilaihi ba tare da shi ubangiji na da wata bukata wajen bawan nasa ba bal ma'a ghinahu tammi anhu min jami'il wujuhi tare da cikakkiyar wadatuwar ubangiji gabarin bawansa bawansa ta kowace fuska kullu zalika da'in lil qulubi ila ta'alluhihi wa mahabbatihi duk waɗannan abubuwa za su ja bawa ne zuwa ga san Allah zuwa ga san bautar Allah da kuma sansa wato abinda ibnu ibnu al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa dukkan wani abin da bawa zai samu daga ubangijinsa duk wani abin da zai kasance daga Allah zuwa ga bawansa wannan abin ya kamata ya zama sanadiyar da za ta sa bawa ya so ubangijinsa zai sa wannan abin ya zama sanadiyar da zai sa bawa ya so bautar ubangijinsa babu wani abin da ubangijinsa zai babu wani abin da ubangiji zai yi wa bawansa face wannan abin ya zanto ga wanda yake da kyakkyawan tunani yake da wato tunani kyakkyawa wannan abin ya zan sanadiyya ce da za ta bawa ya so shi sawa'un abin nan abu ne da bawa yake so ko abin da bawa baya so abin ne da yake mai daɗi a wajensa ko mara daɗi a wajensa da wadata da rashinta da lafiya da rashinsa da samu da rashinsa da shimfiɗa arziki ko rashin shimfiɗa arziki da afuwa ko rashin afuwa da yaya damuwa da amsa bukatu duk waɗannan abubuwa da za su iya samun bawa ya kamata su zama sanadiyar da za ta sa bawa ya so ubangijinsa ya so bautar ubangijinsa bal malaice ba ma waɗannan abubuwa ba tamkinu tamkinuhu abdahu min ma'siyatihi wa i'anatuhu alayhi wa satruhu hatta yaqdi watarahu minha wa kala'atuhu wa hirasatuhu lahu wa huwa yaqdi watarahu من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمته من أقوى الدواء إلى محبته bala ya ce ba ma waɗannan abubuwa da ya ambata ba a'a hatta damar da Allah yake ba wa bawansa ya saba mata damar da bawa zai samu ubangiji ya bashi damar da zai yi sabo ubangiji ya taimaka masa ma akan wannan abun. ta hanyar bar masa da ƙarfinsa da lafiyarsa da dukiyarsa ya yi wannan saɓon Allah bai ƙwace lafiyar ba da zai yi saɓon da ita bai ƙwace dukiyar da zai yi saɓo da ita ba inda dukiya zai yi dukkan wani abin da zai taimaka masa ya yi saɓo ubangiji ya bar masa shi har ya saɓa masa wa satruhu ubangiji kuma ya suturta shi ya rufa masa asiri hatta ya ƙazi watsarahu har ya gama biyan buƙatarsa daga wannan saɓon ubangiji bai fallata shi nan take ba ubangiji bai ainihin nakasta shi a nan take ba yana iya gurgunta shi a lokacin da yake yunkurin ya saba masa yana iya nakasa shi a lokacin da yake kokarin ya saba masa yana iya tona masa asiri yayin da yake yunkurin saban Allah amma duk ubangiji bai yi masa wannan ba ya bar shi da damar da yake nema sai ya saba wa Allah da karfin da yake bukata na yayi saban Allah da ainihin dukiyar da yake bukata inda ita zai yi saban Allah ubangiji ce ban masa dukiyar in lafiya ce bar masa lafiyar ya kuma shiga cikin harkar saban Allah dumu dumu ubangiji ya rufa masa asiri har ya gama saban Allah ba tare da ya fallasa asirinsa ba ba tare da ya tona masa asiri ba ba tare da ya kwarayin shi kowa ya gan shi ba har ya gama abin da yake yi wa kala'atuhu wa hirasatuhu lahu ya bashi kulawa ya bashi tsaro wa huwa yaqdi watarahu bi ma'siyatihi a lokacin da yake biyan bukatarsa na saban Allah shi da kanta wa yasta'inu alaiha bi ni'matihi yake kuma neman taimakon Allah akan wannan saban da ni'imomin Allah duk abin da yake takama da shi a lokacin ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya yi masa ƙoƙin jikinsa da su waɗanda da su zai saba wa Allah duka ɓangarori ne daga cikin ɓangarorin ni'imomin Allah gare shi lafiyar da yake takama da ita a lokacin har da yake jin zai saba wa Allah ni'ima ce daga ni'imominsa inda dukiya zai yi inda mulkinsa zai yi da isa dukkan wani abin da da shi zai saba wa Allah ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ubangiji ya bar shi ya yi amfani da wannan ni'imar ta ubangiji ta Allah subhanahu wata'ala kuma ya saba wa Allah da ita min aqwa dawa'i ila mahabbati ko ko wannan kadai bawa ya duba ya kamata ya so Allah akan shi wanda zai bin wannan wanda ya kawaka wato ya wajaba in so shi ya wajaba in girmama shi ya wajaba in bauta masa ba dan waɗannan ni'imomin nasa da ya bebe da su ba ba zan iya saba masa ba da ya ga dama ba zai saban Allah ba zai yiwu ba a daidai lokacin da yake yunkurin saban Allah ubangiji na iya saukar masa wata musiba ba ta saban Allah ta kansa yake a lokacin amma ubangiji bai ya kyale shi ya rufa masa asiri har ya gama ko wannan kadai ba zai sa bawa ya so Allah ba ba zai sa ya ji sha'awar bautar Allah a zuciyarsa ba yace falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adna shay'in min zalika lam yamlik qalbahu an mahabbatihi da samu wani mahaluki dan uwanka yayi ma wani dan uwansa mahaluki kasa da wannan wani abin da yake kankani da bai kai haka ba to da wannan mahaluki da aka yi ma irin wannan shi da aka yi ma irin wannan kyautatawa ba zai iya mallakar zuciyarsa ba ya kisan wannan mahaluki ba zai iya danna zuciyarsa ba dole ne ya bayyana sansa ga wanda ya masa wannan alfarma a ce za ka saɓa wa Allah a gaban wani mahaluki ya gani ya suturta ka ya rufa maka asiri bai fallasa ka ba har ka gama saban Allah ka tashi kuma ya ci gaba da baka wato kariya babu shakka za ka ji kana sansa ko da zai maka wani abin da yake ƙasa da wannan za ka ji kana son sa fa kaifa la yuhibbu al-'abdu fa kaifa la yuhibbu al-'abdu بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس تنعني تيايا ba zai so wanda yake kyautata masa adadin numfasawarsa ba a koyaushe a kullum ba zai so shi da zuciyarsa gaba ɗaya ba ba zai so shi da gaɓoɓinsa duka ba ba a lokaci ɗaya ko a yini ɗaya ko a sati ɗaya ko shekara ɗaya yake masa kyautatawar ba gaba ɗaya rayuwarsa ƙarƙashin kyautatawar ubangiji yake gwargwadon numfasawarsa to ya za a yi wanda yake maka wannan kyautatawar ba ƙaƙƙautawa ba ɗaga ƙafa a koyaushe ta yaya ba za ka so shi da dukkanin zuciyarka ba ta yaya ba za ka so shi da dukkanin gaɓoɓinka ba ta yaya fa khairuhu ilaihi nazil wa sharruhu ilaihi sa'id alherin ubangijinsa kullun sauko masa yake yi kullun sauko masa yake yi shi kuma sharrinsa kullun hawa yake zuwa ga ubangijinsa ubangiji kullun cikin kyautata masa yake kuma shi kuma kullun cikin munana wa ubangijinsa yake yatahabbabu ilayhi bi ni'amihi wa huwa ghaniyun anhu ubangiji yana lallashin zuciyarsa ya sa masa ƙaunarsa a zuciyarsa ta hanyar bashi ni'imominsa tare da cewa shi cikakken mawadaci ne gaburansa Allah baya buƙatar komai a gunsa baya buƙatar ibadarsa baya buƙatar zikirinsa baya buƙatar tasbihinsa duk wani abin da zai yi na bautar Allah ubangiji baya buƙatar wannan amma kuma kullum ubangiji lallashinsa yake yi yana kwararo masa ni'imominsa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina haka ubangiji ki kwararo muku ni'imominsa na zahiri da na baɗi ba kakkautawa kullum tare da cewa ba shi da wata bukata ko mun kankantata ba shi da ita a wajen bawansa والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه أما أباوى شكما كل فساة أبنجد سيكي ينا قال جاوى كنسك يير أبنجد ستهير سابا مسا tare da bukatuwarsa zuwa gare shi tare da cewa bawa mai cikakkiyar bukata ne zuwa ga Allah Allah kuma baya da bukatar komai zuwa ga bawansa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne masu cikakkiyar bukatuwa zuwa ga Allah Allah mai cikakkiyar wadata ne wadatar ubangiji wadata ce ta zatinsa wadata ce wadda sifarsa ce zatiya kamar yadda mu zuwa gare shi sifa ce ta zatinmu ba wai sifa ce da take zuwa ta tafi ba sa akwai sifar da take sifatun zat a tare take da mutum ko da zati ko yaushe kamar sifar ji da gani da sauransu to haka wadata take a gurin ubangiji yadda jinsa da ganinsa da iliminsa da rayuwarsa suke sifar zatinsa to haka nan wadatarsa take sifar zatinsa ce kai kuma talauci da bukatuwa a zuwa gurin ga ubangijinka sifa ce ta zatinka ba ta yadda za a yi ka iya rayuwa babu wannan babu wannan bukata babu wani dan adam da yake rayuwa a bayan ƙasa ba tare da yana bukatar ubangijinsa ya yarda da ubangijinsa ko bai yarda da shi ba ya yarda akwai shi ko bai yarda akwai shi ba saboda komai nashi baya motsawa sai da yadda Allah shi ya samar masa abin da ba zai iya samar wa kansa ba duk duniya kuma ba iya samar masa shi ya samar da shi daga babu ya ba shi rai ya kuma ba abin da rayuwarsa za ta tsaya a kai. Shi ne al alka'ibu bi nafsihi walka'ibu bihi ghayruhu shi yake tsaye da zatinsa kuma waninsa yake tsaye da shi ubangiji yana tsaye da zatinsa ba ya da ba ya da bukatuwa zuwa ga kowa sannan kuma kowa na da bukatuwa zuwa gare shi to a duk da haka duk da cikakkiyar bukatarsa a duk da cikakkiyar wadatarsa amma har kullum lallashin bawon sai ke lallashin bawon sai ke yana sako yana kwararo masa ni'imomin ba tare da kakkautawa ba wa kara lakun ma fi ce wa fil jami'an nin Allah ya hore muku duk wani abin da ke sama da ƙasa don ya amfani ku dan adam gano abubuwan da yake amfana da su ne yake a bayan ƙasa da sararin samaniya da cikin duwatsu da cikin teku waɗannan abubuwa duka halittar Allah ne dan adam ba shi yayin su ba baya nan sanda ubangiji yayin wannan halittar ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim Allah bai kawo su gaban sa ba lokacin da yake halittar samai da kasa ya nuna musu sanda zai yi ballantana su yi tarayya da Allah a cikin wannan ba wanda ya tarayya da Allah a cikin halittar sama da ƙasa ba wanda yake da wata shiya tare da ubangiji a cikin halittar sama da ƙasa ba wanda ya taimaka wa Allah a ciki amma ya hore muku duk waɗannan abubuwa da kuke iya gani da wanda idan ku baya gani da wanda kuka sani yanzu da wanda dan gaba za a sani duk korewar ubangiji ce taskhirin ubangiji ne to haka kullum yake wa bawansa ba tare da yana da bukata wajen bawansa ba shi kuma bawansa kullum kara fusata ubangijin sa yake tare da tsananin bukatuwarsa zuwa ga ubangiji mala ce fala ihsanuhu wa birruhu wa in'amuhu alayhi yasudduhu an ma'siyatihi wala ma'siyatu al-'abd wa lu'muhu yaqta'u ihsan rabbih anhu ihsanu ubangiji kyautatawar ubangiji da yake wa bawansa da alherin da yake masa da ni'imomin da yake kwararo masa wannan ba sa hana bawa sabawa gidansa duk waɗannan abubuwa da Allah yake wa wasu ba sa hana shi ya saba masa ba shi kuma saban da bawa yake masa da rashin mutunci da yake yi bai hana ubangiji ya ci gaba da kyautata masa babu wani wanda yake da irin wannan yayi ta maka kana munana masa kuma wannan ba za ta sa ya daina ba sai Allah subhanahu wata'ala kana tsakiya da sabansa cikin kuma ni'imarsa kake duka wata gaba da take motsi a jikinka tana motsi ne da izininsa in ya ga dama duk sai ya ce su dakata dakatar da zuciyar da daga bugawa dakatar da jini daga saki ko mai naka sai Allah ya kamar da shi to amma duk bai yi wannan ba ga iska tana kada kana shaka kana fitar da ka yadda kake so wannan cikin ni'imar ubangiji kake a lokacin da kake saba masa amma bai yanke wannan ihsanin da yake maka ba ashe wannan kadai ba zai sa ka so ba ka so ubangijinka ba ba zai sa ka girba mashi da zuciyarka ba ka girba mashi da duka gabobinka ba idan har zai maka irin wannan insani kai kuma ga irin wannan rashin kyautawa da kake masa malam yace fa al'amul ta takhalluful qulubi amma habbati man hadha sha'nu babban rashin mutunci zukata su kisan wanda wannan shine aikinsa babu rashin mutuncin da ya kai wannan wanda yake yin irin wannan kuma a ce wai ga wasu zukata ba sa san shi ba sa san jin maganarsa ba sa son jin faɗakarwarsa ba sa son su ji ana karanta musu littafinsa ba sa son jin sunnar manzansa duk wani abu da aka danganta musu shi ba sa so wani da ka ba shi wa'azi Allah ya ce annabi ya ce Allah ka daina mu ka daina ka daina tashin mun da hankali ka daina bani wannan baya so baya so a bar shi kawai ya ci karansa ba babbaka yayi abin da ya ga dama ko maganar Allah ba zai so a faɗa masa ba ba zai so a gaya masa ba ka fara ka ga mu ba wa'azi muke so kai mana ba ka je masallaci mu wa'azi za ka yi na ce maka ina san wa'azi ne in wa'azi za ka tafi masallaci to wanda suke san ubangijinsa suna masallaci ni ba na cikinsu ka tafi can ka same su su ne suke zuwa gidan ɗakinsa suke zama suna sauraro amma ni ba ba wanda zan sauraro wannan bane gaban ni in yi abin da nake so in yi rawa na a gaban hanzina to akwai rashin mutunci da ya kai wannan alace wannan shine karshen rashin mutunci makurar mashi rashin mutunci mai irin wannan aiki ga bawansa kuma bawansa ya ji wai baya san ji baya san jin maganarsa baya san jin faɗakarwarsa baya san jin wa'azinsa ce al'amun amur domi mafi girman rashin mutunci ta hallufin kulubi an mahabbati man haza sha'anuhu zukata su ja da baya wajen san wanda wannan shi ne aikinsa wata alluku habi mahabbati siwa sannan su ƙanƙame wa san wani wanda ba shi ba kaga ya janye jikinsa daga Allah subhanahu wata'ala da duk wani abin da ya a addininsa amma kuma ya kankame wani abu ba Allah ba ya kwalla faransa akan wani ba Allah ba ya jefa soyayyarsa akan wani ba Allah ba za ka zagi Allah a gabansa ko a jikinsa amma ka zagi wani nasa wani babbansa da yake girmamawa to yanzu nan guri zai hargitsi ka taba masa masoyinsa amma don ka zagi Allah ka zagi manzan Allah ka zagi addinin Allah wannan ko a jikinsa ce wannan harka addini ce ku daina kawo mana rikicin addini abinda zai ce maka kenan amma ka taba wani babbansa to fa sai inda karfinsa ya kare zai dauki matakin shari'a zai dauko maka yan daba zai yi wasa zai maka kaza zai maka kaza amma za ka taba Allah da manzonsa oh wannan harka ce ta addini ku daina kawo mana hari gitsi da ya mutsin addini ba zai ji kodar a zuciyarsa ba ya ja mai zuciyarsa ya zame janye jikinsa daga Allah wanda yake lullube shi da ni'imominsa koyaushe in ya ji bacci kwantawa yake da ya kwanta bacci kuma yana san in ya gama baccin nan ya tashi ya gyagije ya ci gaba da abin da yake bai san a damkar ubangiji yake ba in ya ga dama daga wannan baccin shi ke na tafi nan Wallahu ya sahi na الأنفس حين موتها والتي sai تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار a kar ubangiji yake da zara ya kwanta nawa ne suka kwanta ba su tashi ba ka kwanta so kake ka tashi gobe ka ci gaba da iyatakunka amma kuma ka sallama masa ba ya ga dama sai ya rike ram shikenan sai da tashi ya da dauki gawa to amma ubangiji zai yi maka wannan ya kyale ka maimakon ka ji san soyayya yana shiga zuciyarka sai ka rika jin a'a soyayyar wani ce take shiga zuciyarka wa aidan fa kullu man tuhibbuhu min al-khalqi wa yuhibbuka mala yace haka nan duk wani da kake son shi cikin halittun Allah shi ma yake son ka duk wani wanda kake so yake san ka na kusa da kai ne ko na nesa da kai innama yuriduka li nafsihi yana nufin ka ne don kansa don kansa wa gharaduhu minka da bukatar sa ka. da da da uba da miji da mata da aboki da abokinsa amininsa da dan kasuwa da kwastomansa kowa bukata ce kawai ta hada ta bukata ce duka li nafsihi dan bukatarsa wallahu subhanahu wa ta'ala duka laka amma Allah yana nufin ka domin ka ne wani abin da zai yi maka duk wata alaƙar da zai yi da kai ba don buƙatarsa ba shi ba don ƙaruwarsa ba shi ba don ci gabansa ba shi ba don tsoron ya yi ƙasa ba shi sai don kai yake yi don ka don ci ka don rayuwarka ta yi kyau don ka samu walwala a nan duniya ka samu alahira don ya baka kariya daga dukkan wani abu zai cutar da kai sa da kai alaƙa ce don kai ba don kansa ba kama fil asarin ilahi kamar yadda zo a cikin wani asar wata magana da ake jingina wa ubangiji yace abdi kullun yuriduka li nafsihi wa ana uriduka laka bawa kowa yana nufin ka don kansa amma ni ina nufin ka don kanka fa kaifa la yastahi al-'abdu an yakuna rabbuhu lahu bi hadhihi al-manzila ta yaya bawa ba zai ji kunya ba ubangijinsa ya zanto yana nufinsa dan shi wa huwa mu'ridun anhu amma shi yana bijire masa yana tirjewa yana wani bantsarewa ubangiji na jawo shi dan taimakonsa shi kuma yana wani babban tsarewa yana wani babban karewa yana wani janye jikinsa shi baya so mashghulun bi hubbi ghairihi amma ya shagala da son wani can daban saboda wani abin da shi yake ganin wancan zai yi masa amma ya manta wanda Allah yake yi masa hadista garaka ba mahabbatu siwa san waninsa ya shanye zuciyarsa gaba daya ya manta da wanda shi yana yi ne don shi ba don kansa ba shi ne Allah to kaga a nan babu mutuncin da ya kai wannan babu rashin hankali da rashin tunani da rashin nutsuwa da rashin ganin ya kamata irin wannan ubangijinka da ya yi ka ya kewaye ka da waɗannan abubuwa ya jawo ka duk wani abin da zai sakan maka yana yi ne don kai yana yi ne don kai babu wani abin da Allah ya halitta a bayan ƙasa sai don amfani ta tsada. ba na amfaninsa ba duk wani abin da kake morarsa a yanzu ubangiji mai halitta shi ba don shi ya amfana da abu sai don kai ka amfana da abu ya tanadan maka komai tun kafin ya halicce ka mutane da sama da ƙasa ya shimfiɗa su ya samu maka da ƙoramu ya fitar maka da tsirrai abinci ya samu maka da ruwan da za ka sha samun maka da inuwar da za ka kuna a cikinta ya samun maka da kayan da za ka sa ka yi tufafi duk wani a buƙatar ka ya samun maka ya ce ga kanan khalifa ne a bayan ƙasa duk da Allah ya san tabar gazar da zaka yi tun kafin ya halicci dan adam ya san tabar gazar da azza zai a kasa amma ya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mai mai gurbi a bayan kasa shine dan adam qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu mala'iku suka ce ya ubangiji yanzu wani za ka sanya a cikin bayan ƙasa a doron ƙasa wanda zai yi taɓar nan, zai yi ta zubar da jini ya yi ta kwararar da jini na jinsinsa ga mu muna tsarkake ka muna tasbihi muna tsarkake ka ba dare ba rana a samu mana mu mu mu raye ƙasar Allah ce ku bar wannan magana na san abin da ba ku sani ba Allah bai ce ma haka dan adam zai yi ba Allah ya ce a a dan adam ba zai yi haka ba Allah ya san hakan zai yi yufsidu fiha wa yasfiku dima zai yi tabarna a bayan kasa kuma zai yi tasharatar da jini amma duk da haka Allah ya ce zai shine khalifa a bayan kasa ya aje shi halifa a bayan kasa ya raya kasa huwa allazi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha shine wanda ya samar da ku daga ƙasa kuma ya sanya ku kuma kuraya ta haka ubangiji ya samar da ku kuma ya sa ku ku raka raya ƙasa ya ba ku dukkan wani ilimi wanda zai taimaka muku wajen ku amfana da halittar da ya muku wa allama adam al-asma'a kullaha shine duk wani ilimin da dan adam zai tukiya da shi daga wannan tushen ne da Allah ya sanar da annabi adam alaihissalam bai sanar da wani jinsi daga cikin jinsin halittarsa ba bai sanar da bala'iku irin waɗannan ilimin muka bai sanar da aljanu ba amma ya sanar da ɗan adam shi ne ma'anar wa'allama adam al'asma'a kulla ya ba shi wannan tushen amma kuma ɗan adam sai ya fi kowa kuma bijirewa Allah da rashin mutunta wannan baiwa da wannan kyauta da Allah ya yi mala ce wa aidan fa kullu man tu'amiluhu min al-khalqi illa lam yarbah alayka lam yu'amilka dole zaka hada mu'amala da shi daga cikin halittu sauran bayi in dai ba zai ci riba da kai ba ba zai mu'amala da kai ba dole za ka haɗa mu'amala ta saye da sayarwa ta aikace-aikace da shi in ba ya da riba ba zai yi ba haka kawai ya zo ya kulla kasuwanci da kai ba wata ribar da zai ci ba zai yi ba haka kawai ya zo ya buɗe guri yana ana aiki Ba ya cin riba kai kake ribata ma'aikatar ba zai buɗe ba dole zai wannan mu'amalar da kai sai in zai ci riba <coughs> in ko ba zai ci riba ba so ba zai mu'amalar da kai ba sai je nemo wani wanda zai ci riba da shi wala budda lahu min naw'in min alwa'ir riba ko ta yaya sai ya samu wata riba ko ya take ko da ba riba ce maddiya ba sai ya nemi riba ma'anawiya zai yi dan a ce masa yana yi a yaba masa mutane su so shi su ɗaukaka shi su girmama shi su shugabantar da shi akwai wani abu da yake bukata daga wajenka ko daga yin mu'amalar da kai amma in babu wannan abu ba zai yi ba kuna ga ɗan siyasa daga zara an kaɗa gurbin siyasa sun fi kowa taimako dan jinji bini-bini su ne ɗaurin aure su ne taron suna su ne jana'iza su ne kaza su ne kaza daga ya tsaya takara to ya fi kowa halarta jana'iza da zaban makoki da waye da waye amma da zarar aka ce ya faɗi ko ya ci to kunne da jin ɗuriyarsa kuma sai wata shekara in an kuma buga gangar abin nan kuma sai ku ya bullo su ila ya tafi da mun daina ganin ka ce ai kun san al'amuran ne yanzu ya zama naka saboda haka zai yi wannan saboda ribar wannan da zai samu yana son soyayyar jama'a saboda an tashi ba da ƙura'a a bashi in babu wannan riba ba zai mu'amalance ka ba saboda ranar aka ce ba ya faɗi to shi kenan ba za ka ƙara jin ɗuriyarsa ba kuma ba ruwan shi da kai amma yanzu ya fi kowa dariya ko fassarsa aka yi dariya ki saboda ya shi na kowa ne mutum ne mai sauƙin kai mai son mutane to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam in yana mu'amalantar ka to akwai wata nau'i na riba ko ya yake da zai yake tsananin ya samu in babu wannan nau'in ba zai ma'amalance ka ba war rabbu ta'ala inna ma yu'amiruka litarbaha anta alayhi a'zama ar-ribhi wa ala amma ubangiji shi mu'amala yake da kai dan kai ka ci babbar riba da shi ba karama ba yana maka mu'amala dan kai ka samu babbar riba da shi riba ta kololuwa فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كش درهم داء زي ننكا مكشي قومة زوا ننكم قريبك وزوا ننكم بننكم ما إياك الحسنة بعشرة أمثالها من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها من جاء بالحسنة فله خير منها haka duk wanda zai kyakkyawan aiki ubangiji zai numka masa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi ka sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu mai yasha wallahu wace wasi'un alim haka ubangijin ka yake mu'amalantar ka ba magana shi ya ci riba da kai bane magana ka ci riba da shi ne ninkin ba ninkin ninkin ba iyaka wasayyi'atu bi wahida idan kai mummunan aiki to sakamakonsa ramuwarsa ɗaya ce irinsa waje jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha misluha amma duk da haka wahiya asra'u shay'in mahwan tafi komai saurin sharewa da gogewa yanzu nan kaji an ce wanda ya kaza an share masa kurakuransa wanda ya kaza an kankare masa kurakuransa ka zo alwala da ka wanke fuska ka wanke fuska dukkan laifuffukan da kai da fuska ya tafi ka wanke hannuwan ka laifuffukan hannun ka wanke kafafuwan ka laifuffukan ka yi taku zuwa masallaci duk taku an an an an an an an an an kankare maka zanubanka duk dagawa an daga ka. ka je masallaci kana zaune kana jiran sallah ba amma zo fara sallah ba mala'iku suna tariba maka gafara sauraka gaba daya a baibaye kake kuma in akwai wani abu na kuskure Allah yana ta kankare su da kyawawan ayyukanka to haka ubangiji shi mu'amalarsa take da mu sabanin yadda muke mu'amala da junanmu ashe mai mana wannan mu'amalar ba shi ya fi cancanta da soyayyarmu da ƙaunarmu ba ba shi ya fi cancanta mu cika zukatanmu da san shi ba ba shi ya fi cancantar mu nemi abin da zai samun mana yardarsa ba shi ne amma ba ruwanmu malin ya ce wa aizan banda wannan kuma fahuwa subhanahu khalaqaka li nafsihi wa khalaqa kulla shay'in laka fid dunya wal akhirah ya halicce ka domin kanta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya halicce ka domin kansa shine ka bauta masa ka kadaita shi da bauta ka kadaita shi da soyayya ta koli ka kadaita shi da so da ainihin tsoro na koli ya halicce ka dan wannan wa khalaqa kulla shay'in laka fid dunya wal akhirah duk kuma wani abu na duniya kai kuma ya halice su domin ka kai ya halicce ka domin shi komai na duniya kuma da na lahira ya halice su ne domin ka a shi wannan ba gata ba ne kai nashi ne komai da ya halitta kuma nasa ne kuma naka ne ai gata ne wannan duniya da lahira da Allah subhanahu wata'ala ya yi ya yi su ne don bukatar ɗan adam dan adam ya rayu a nan ubangiji yana nuna masa ga yadda zai yi ga yadda zai yi rayuwarsa ta yi daɗi ta yi kyau sannan in ya mutu ya koma wajensa can ma kuma ya tanadar masa da wata rayuwa ta har abada da daɗin cikinta ba yankewa ukuluha da'im wa zilluha tilka uqbal ladina tilka uqbal ladina tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an ubangiji ya halatta maka wannan ba mai yankewa ba ne ba don kuma saboda kai faman aula minhu bis sifragil wus'i fi mahabbatihi wa bazlil juhd fi marzatihi har haka ne wane ne yafi cancanta ka yi duk wani kokarinka duk wani ka nuna duk wani da kazar-kazar ɗinka wajen sansa wa bazlul juhdi fi marzati kai duk wani wahalhalunka da da wajen neman yardarsa waye fi cancanta ba Allah ba shi fi cancanta da wannan to amma dan adam sai san wani abu ya shiga zuciyarsa ya mamaye zuciyarsa ya jefa shi cikin halaka kakkumanta ibnul qayyim yana gaya ma wani matashi ne da soyayya ta riga ta kama zuciyar shi take neman halaka shi ya zo yana neman ibnul qayyim ya taimaka masa da maganin da zai fidda shi daga cikin wannan bala'i ce wani abu ne zai mamaye zuciyarka ka ji kana son shi haka har za ka halaka kamar ta da Allah wanda ya yi maka duk waɗannan abubuwa ka kumanta likita ne a gaban mara lafiyarsa yake masa wannan bayani dukkanin babu da lafiya duka nan muna buƙatar wannan bayanin na wannan likitan zuciya sauraka ba ya rubuta shi ne ga wancan ɗan taliki ɗan matashi ba da ya kamu da cutar so a ya rubuta shi ne don kowa da kowa wanda yake cikin irin wannan cuta da yau ita ce ta baibaye zukata ta yi katutu ta fi ƙarfinmu amma da za mu tsaya mai tunani ɗan ƙanƙani game da Allah subhanahu wataala da girman sha'aninsa to wallahi duk wani abu ba zai shiga zuciyarmu ya fi mu ba za mu kwanta mu yi bacci cikin manina da nutsuwa da salama mu tashi cikin manina da nutsuwa da salama ba tare da mun ji wani abu ya danna zuciyarmu ba saboda gaba ɗaya mun kakkaɓe zuciyarmu mu ba wa Allah ba ba haka ba Da adam ya manta da wani ƙarfin da yake sama da kowane ƙarfi da wani ikon da yake sama da kowane iko lokaci yayi za mu tsaya a nan sai bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum